Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya ce lokaci ya yi da za a sake duba ɗaukacin fasalin tsaro a Najeriya. Shugaban Majalisar Dattawan ya bayyana haka ne a lokacin da ya kawo ziyarar jaji a jihar Filato, biyo bayan hare-haren da suka laƙume rayukan jama'a a ƙarshen makon jiya. Shugaban Majalisar Dattawan wanda ya gana da gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya yi addu'an Allah ya ba gwamnan basirar shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jihar. Saraki ya ce za su ci gaba da aikinsu na dudduba abubuwan da ke buƙatar gyara don gyara su. saboda da shoya ne da to review the architecture of the Ya ce, ci yasa waɗansu ku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasar nan. Akwai matsala kar mu riƙa ruɗin kanmu akwai matsala yace kamata ya yi mu haɗa kai mu samo maslaha shugaban majalisar dattawan ce za su haɗa hannu da sauran sassan gwamnati don tallafawa waɗanda suka faɗa wannan ibtila'i inda ya kuma ƙara da cewa majalisar za ta yi duk mai yiwuwa wajen zaƙuloma. masu hannu a wannan bala'i da zummar hukunta su. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya kawo ziyarar jaji a jihar Filato inda ya yi tur da hare-haren. Tsohon shugaban ƙasar ya ce ya faɗa zai kuma ƙara nanatawa dole ne a gano musabbabin waɗannan rikice-rikice. condolence with you and condolence with you. with Ya ce in har za mu dakile shi kuma ba za mu ci gaba da ziyarar jaje kowane lokaci ba dole ne mu gano ainihin abin da ke haddasa matsalolin mu dakile shi. Ya ce ya yi ittifakin cewa ɗan adam yana da basirar warware matsala. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar haɗin kan Krista shiyar arewacin Filato ta shirya zanga-zangar lumana don jawo hankalin gwamnati kan kashe-kashen da ke aukuwa jihar. rebren neman Gawan ya shaida min dalilinsu na shirya zanga-zanga. Na ɗaya ana kashe mutanen Plateau musamman tattalin da Christian suke. Na biyu kuma mun yi zanga-zanga domin gwamnatin Plateau tana ɗauka magana kamar wasa ne ke cewa an siyasa ne suna ji ya haɗa fada. Mu kuma wannan kalmomin bai dace mana ba. Shi ne yasa yau muka yi zanga-zangar lumana domin mu kiyaye shi yana shugabancin ne mutanen Plateau. da haka muryar mu ba sa tafiya daidai shi ne yasa kika ga ai zanga-zanga To sai dai zanga-zangar daga bisani ya rikide ya koma na tashin hankali, inda wasu daga cikin masu zanga-zangar suka farfasa gilasan motoci da wasu kofofin gidan gwamnati. Kan haka daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnatin jihar Filato Emmanuel Nanle ya fito da wata sanarwa da ta nuna rashin jin daɗin lamarin. Sanarwar ta ce abin takaici ne a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin samun daidaituwan lamura ƙungiyar za ta bar wasu ɓata gari su shiga cikinta su lalata kayan gwamnati da motocin ma'aikata da baƙi a fadar gwamnati. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta naɗe hannu tana kallo ba sai ta zaƙulo masu laifin. Sanarwar ta kuma yi kira wa jama'ar jihar Plateau da su haɗa kai su nemi mafita kan tashe tashen hankulan da ke aukuwa a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.